da yake gabatar da mutane goma sha ɗaya da aka tuhuma da fashi a kan hanyoyin gurore zuwa naman numan lafiya gurore mayo belwa da kuma gurore zuwa mayo ine da rundunar sas na 'yan sanda suka kama a ranakun takwas tara da goma sha biyu ga watan nan ga taron manema labarai a yola fadar jihar adamawa kwamishinan 'yan sanda na jiha musa kimo ya ce suna farautar wasu 'yan fashin da suka sha da kyar dauke da raunuka na harbi daga bindiga officers da na adamawa police command za su yi aiki a tsakaninsu da allah a tabbata ta barayi da sun hana mutane barci an kama su Allah ya taimake mu mun kama wayansu a har yanzu muna kama wayansu yawancin barayi nan da aka samu suna gurore kuma har yanzu akwai wayansu da zamu je mu kama an gurore zargin da kake ma wayansu yan sanda wurin zamu ba duk wayanda sun dade a wurin zamu cire su mu kai wayansu sabobi don mu samu zaman lafiya wurin daga cikin kayayyaki da yan sandan suka kwato a hannun yan fashin akwai bindigogi biyu adduna wukake wayoyin hannu kwamfutoci da kuma kuɗi naira dubu ɗari uku da arba'in arba'in da uku da ɗari biyar. Fashi akan waɗannan hanyoyin ya zamo ruwan dare wannan ma shi ya tozarta matuƙa motoci kauracewa hanyoyin da zarar karfe biyar da rabi na yamma ya yi musamman ma a ranakun kasuwanni na yankin lamarin da ya yi sanadiyar asarar rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi. Gayar hali na tsoro da kuma barazana da 'yan fashi ke yi wa masu amfani da hanyoyin kamar yadda wannan malamin ya shaida. To a ƙashin gaskiya in dai aka ce maka ɗan dare ya so mai kowane direba yana shakan bin hanya sabili da tuna tunawa zai ji haɗu da irin wani abubuwa na barazana na 'yan fashi to da haka duk direban da yake kan hanyar yana kokari idan ya ga yamma ya so mai don ya ga me yake gabansa yana ganin motoci na zuwa ana zirga-zirga ya kokari ya koma inda yake fasinjan ya zama dole ne su yi tafiya a wannan lokaci wasu ma suna irin abubuwa haka suna iya dakatawa sai washe gari su yi tafiyan su na zanta da wasu daga cikin 'yan fashin akwai ishaku ibrahim wanda ake kira yalo da kuma husaini haya wanda aka fi sani da dogo mun kaje ya bamu da fisto da irin wannan kallon wannan wadda aka samu ba to ban taba ba ma ni eh akwai mai halbawa eh lalle akwai waya guda uku so an da an doka wayoyin nan akwai manya guda biyu akwai karama guda ɗai a hanyar keso nan an kai wannan abu amma duk suna hannun shi har da laptop yake komi eh guda biyu ba eh, mota guda uku ne an ka tare nan wallahi tallahi ranka dade duk inda ake cikin ake gane mutum ya taba bindiga yake ya taba rike bindiga in an gane a harbe ne to me suka kawo ni nan abin da ya kawo ni nan kuma ni dan bijilante ne yabon gwani ya zamo tilas in ji kwamishinan yan sanda na jihar adama musa kimo da na tambaye shi matakan da suke amfani da su na baiwa jami'ansa kwarin gwiwar aiwatar da aikin su akwai abun da ina ce kwamful handshake kamar yan sas da suka yi wannan aiki na aika sun zo ofis nawa na ba su hannu na ba su kwamful handshake na yi musu addu'a to kaga wancan yi heightening moral dinsu da spirit dinsu sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga Gayola, jihar Adamawa, Najeriya.